shikenan ta rasa masoyinta a ina za ta sake ganin Ahmad a rayuwanta hanya an yi wa Ahmad adalci kuwa ko dan ya kasance dan riko ne ai amana ne a gare su bai dace a yi masa wannan sakamakon ba saboda ana so a haɗa ta aure da azalumin mijin yayanta wanda ya kashe mata yar uwa babu wani hukunci da aka ɗauka a kansa a falo ya tadda mamansa tana waya ya nemi waje ya zauna har ta gama wayan satan kallon gefe da yake zaune ta yi ta dubi yadda ya sadda kansa ƙasa ya yi wata irin rama mai wuyan musaltuwa sai dogon hancinsa kawai kake iya gani da manyan idanuwansa waɗanda suka kawata fuskansa ita kanta Mumi ta firgita da yanayin nasa Ta ki wani irin mugun tausayin hilal ya su cikin zuciyanta a sanye ta kira sunansa hilal ɗago kai ya dube ta idanuwansa jajur da gani kuka yi." saboda yadda suka ɗan kumbura ya dai ya aka yi ka samu zuwa wajen nata Ta ƙara watso masa wata tambaya idonta a kansa, eh momi. To ya kuka yi, kun tattauna, ta faɗa maka abubuwan da take so, ko a ba su kuɗin kayan lefe su haɗa. Gabansa ne ya faɗi tunawa da yadda suka yi da janan ɗin, da iga rashin mutunci da ta yi masa, yasa ya haɗiye wani mugun miyau ya kalle ta sannan ya dukar da kai cike da ladabi ya ce, na je momi mun yi magana ta ce duk yadda aka yi daidai ne ba ta da zaɓi saboda yanayin da take ciki na rashin 'yar uwar tata. Shiru momi ta yi tana karanta yanayinsa da yadda yake maganar bakinsa na rawa tamkar wani marar gaskiya. Gabaki ɗaya ta fahimci ɗan nata baya cikin nutsuwa, nutsuwarsa kuma har da damuwar fushin da take da shi. Duk ya susu ce. lubshe idanuwanta ta yi ta sauke su a kansa, idanuwanta suka canza kala, ji take tamkar ta ji kuka. Gabaki ɗaya tausayin tausayinsa da ƙaunarsa suka yi mata bargo a jikinta zuwa yanzu ya kamata ta sauko daga fushin da take yi masa tunda har ya amsa cewa zai auri ƙanwarta ya rungumi ƙaddara ya yi musu biyayya ita kanta ɗaurewa ne kawai take yi ba don tana so ba wayanta ta janyo ta yi dayalin namba hajiya hindatu cikin sakon goma hajiya hindatu ta ɗauki wayan haɗe da sallama ranki daɗe ina ta tsumayen kiranki Eh yanzu na samu feedback daga angon sun yi magana da Janan din ta ce ba ta da zaɓi shine na ce to a haɗo mata kayan kamar na margayya Hanan sai a ƙaƙƙaro su abubuwan. To ranki daɗe an gama shigowa kuɗin kawai nake jira. Eh na kira Sama'ila na ce ya tura miki miliyan shida cikin akawun ɗinki. Ki yadda ya dace dan Allah kaya na alfarma nake so kamar na ‘yar uwarta ko ma ya fi na ‘yar uwarta saboda wannan biyayyar da ta yi mana da ƙauna dan Allah Hindu. kar ki ji komai hajiya, in dai ni ce sai kin ga kaya. Dariya hajiya Aisha ta yi, na gode Allah ya saka da alkhairi suka yi sallama ta dire wayan. Shiru Hilal yayi yana sauraren hajiyarsa har ta ƙara wayar. Kirjinsa ke wani irin bugawa da ya tuna wai shi ne ake shirye-shiryen aurensa da wata ba hanan ba, shi kenan ya yi sanadiyar hanan kenan. Ta so mu ji dainin ka ci abinci na san baka ci komai ba, da sauri ya kalle ta yana mamakin yadda ta saki yadda ta sake masa take yi masa magana kamar da murmushi ta yi masa ta shafa kansa ta miƙe tsaye ta miƙa masa hannu alaman ya taso babu musu ya miƙa ya miƙe ya riko hannun mahaifiyarsa yana jin wani irin daɗi cikin zuciyarsa yaushe rabonsa da haka yau saura kwana hudu biki duk wani shirye-shirye ana kan gabatar da shi a wannan babban falin mai familin mai yarwal Iyalai daga wuri daban-daban, 'yan matan famili sai wani rawan kai suke yi suna shishige wa nan, wadda duk wani shiri da ake yi ba wai so take yi ba, hasali ma kwana biyu nan tsittakanta take yi cikin tsananin faduwar gaba. Yau ma kamar kullum tana zaune a kuryar ɗaki zagaye da ita 'yan makarantarsu ne ƙawayenta biyu da Umma da Maryam sai wasu sauran 'yan ajin nasu wanda suka ji labarin za ta yi aure suke shishige mata. Wata katuwar jaka ta janyo a gefenta wadda take shaƙe da atamfofi ta zaro guda biyar ta mimmiƙa kowace a cikinsu duk iri ɗaya. Baki buɗe suke kallonta, Umma ce ta yi ƙarfin cewa, Janan, wannan fa menene? Murmushin takaici ta yi ƙwalla na taruwa a gefen idonta, an kone wanda ake rabawa kyauta, na so ba ku tun lokacin da aka kawo to bani da sauran kwanciyar hankali shi yasa. Wata shewa Maryam ta yi haɗe da tafawa ita da Umma sannan ta kai ƙasa da murya ta ce, dama kin kwantar da hankalinki kin dangwala arziki jana domin kuɗin jinin arziki ne dubi irin dalar da aka ɓatar a bikin ya yaya hanan ta zo ta rasu a ce ki aure shi shine kike wannan abubuwan ko to me wai ai wanda ya mutu ya mutu jana, gara ki saki jikinki ki mori arzikinki ki kwashi soyayya don babu wanda zai ga hilal don babu wanda zai ga hilal abba mai dala bai je na son sa ba wallahi ga kyau ga ilimi ga kuɗi uwa uba kuma ga asali yaron da ko wuce motar ta zo yi ta kan titi matukar gilas ɗin motar a buɗe yake yan mata da samari manya da yara har tsofaffi sai sun waiga sun kalle sa sannan ga kyauta ga son mutane wallahi ni a gani na ki ba da kai bori ya hau kawai hawaye ne suka sulalo wa janan ta tuba ƙawayen nata ciki kuwa take cikin kuka take faɗin, Wai ku da kuke cewa haka, kun manta, mijin ‘yar uwata ne, kun manta yadda hannun take matuwa son hilal ɗinta, ko kun manta da yadda suke gudanar da soyayya. sannan kun manta da irin ƙaunar da take tsakaninta da ‘yar uwarta kuke faɗa min cewa in saki jiki in zuba soyayya da mijinta to idan ta dawo fa wai ke mahaukaciya ce Wai ke mahauka ce ina ce janan, kin taba ganin wanda ya mutu ya dawo a cikin wannan duniyar, ko ko tsoro kike yi ki aure shi ta yi miki fatalwa da kike faɗan wannan magana sai ka ce wata sarariya. Sada ta karfe zancen, ni shawara ɗaya zan baki shine ki saki jiki ki kwashi dala, amma kada ki rage masa ko kaɗan, kar ki kuskura ki nuna masa wata soyayya, ki tabbatar da kin ɗaukar wa ‘yar uwarki fansa akan wulakancin da tozarcin da ya yi mata sannan idan ban manta ba kin ba mu labarin shi yayi yi sanadiyar mutuwarta to wacce to wace soyayyar za ku gudanar ai kawai ki ci uban shege ki tabbatar da yayi laushi sannan kar ki kuskura ki bari damuwa ta kama ki kira me a banza ai wannan dama ce ta zo miki ga baki ɗayansu suka haɗa baki kuma fa haka ne wallahi sada Shawara ki ita ce daidai Yanzu sakin jiki zaki ki a gudanar da biki lafiya lauki nuna dangi cewa kin haƙura za ku yi zaman aure sai komi ya wakana ki gasa shege yadda ko ƙaranki ya kai ba za a yadda ba. Gyaɗa kai Janan ta yi cike da gamsuwa sai yanzu ta samu hankalinta ya ɗan kwanta da wannan shawarar da ƙawayenta suke bata. Duk da ita ma abin da ta ƙudurta a ranta nan, amma ta rasa yadda za ta bullo lamarin Allah ya ji kan hanan shine abin da ta furta a ranta tana ƙara jin soye yar uwanta a cikin ranta wata irin muguwar rama hanan ta yi saboda yadda ta kasa cire hilal a cikin zuciyanta duk da tsanarsa da da ke kwance a ƙasan zuciyanta amma hakan bai hana ta tunaninsa ba don har yau mamakinsa take yadda ya iya yasar da gawanta a jejin Allah ya yi kuma tafiyarsa ba tare da ya waiwaye ta ba, tabbas ya ba ta mamaki. Sanye take da yelo ɗin doguwar riga mai ƙananan stone a jikinta mai santsi wadda ta sha ado da fulawa fararen farare. Jefi-jefi rigar ta matuƙa ƙarfar jikinta ta yi mata kyau sosai. Sai dai ramar da ta yi ne kawai ta yi mata cikas. Flat choice ne a ƙafar ta fari ta ne kanta da gyalar riga ta fito daga sashen ta sashenta hannunta rike da filet ɗin da ta yi yanka afil tana ci duk suna zaune a falo lokacin da ta fito har har da waɗansu baƙi da aka yi duk kallo ya koma kanta hajjaju ce ta dube ta cike da tsokana ta ce kaga ja'irar yarinya yadda ta yi kwalliya ta sha ado ta fito salon ta ƙwace min na da suka zo zance waje na Dukansu suka sa dariya har umu wadda ke gefe tana bin Hanan da kallon yadda duk ta rame ta lalace. Ɗaya daga cikin baƙin ne ya zunguri ya Umar da ke zaune yana cin abinci. Yaman, wannan kama Hanan ko? Daga masa gira ya yi ta gefe yana murmushi, eh ita ce. Ta canza maka ne? Eh, na ga ta ƙara kyau ne, ta ƙara girma. Gaskiya yarinyar nan ta tafi da ni. Murmushi ya Umar ya yi suka Tafa ba tare da ya ce komai ba ya mai da kai wajen abincinsa. Duk hirar da suke yi ummu na su sai murmushi da take yi ita kanta tana raye wani abu a cikin zuciyanta. A nan kuwa gefen Hajjaju ta zauna ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya tana ɗauka aful tana jefawa a baki. Shi kwagogon yana gefe ya tsare ya tsare ta da kallo don bakinta da ido yadda take motsa shi kaɗai yasa ya shagala da kallonta da wata irin kasala da ta saukar masa. Ummu ce ta yi gyaran murya, ya yi firgit suka haɗa ido, aiko ta yi masa murmushin wani irin ta yi masa murmushi wani irin kunya ne ya lullube sa ya miƙe ba tare da ya yi shiri ba ya taɓo ya umar mu je can sa ɗin ina kuma za ku je hajjaju ta tambaye sa tana kallon sa shafa kan sai zai yi magana idan sa ya haɗu da na hanan take ji wani irin abu ya tsarga masa cikin jikinsa ya yi wani irin shock ya ji ya ji juwa na neman kada sa don tun da yake bai taɓa ganin kyakkyawan idanuwa na mace ba irin na hanan shiru ya yi sannan kamar wanda aka taba ya yi furgit yana kama kame hajja hajjaju mm, dama dai ciki nake so mu shiga ina so in kwanta taba baki hajjaju tai kaji da shi sarkin gulma bari su janaral su shigo sai na faɗa mishi ka ƙi zama ka yi hira da ni Dukansu dariya suka saka suka fice su uku suna dariya aka bar daga ummu sai hanan sai hajjaju sai kuma afnan da ke zaune gabaki dai hankalinta na kan tibi. Ummu ce ta jiba hajjaju ta ce hajiya dama ni akwai shawarar da na yanke ko in ce muka yanke ni da su nasiru ina sauraron ku. Mun gama magana akan idan an mika ilal kotu zai saki hanan kawai don ta gama zama da shi. Ras gaban Hanan ya faɗi ta yi maza ta ɗago kai ta dubu ammu kamar haɗin baki suka haɗa ido. Eh kin gama zama da shi Hanan ko zai mutu ba za ki taɓa koma a gidansa ba wallahi mutumin da zai da keki. Kai doguwar suma ya ɗauki gawanka ya wurgar a titi ya yi tafiyansa ba tare da tunanin komai ba. Aiko ba abokin zama ba ne kawai abin da muke so a kwatan man da 'yanci kuma. hukuma ta ladabtar da shi sannan kuma dole ya sake ta don ta gama zama da shi cike da masifa unmu take magana duba duba ki ga yadda duk yarinyar nan ta lalace ta fita hayyacinta haba su iyayen nata ina ga kuɗi ne ya rufe musu ido shi yasa da kuma tsoron alhaji abba mai dala duk shi ya hana su ɗauka hukunci to mu ba ma tsoronsa zamansa sanata ba shi zai hana mu mu miƙa su kotu ba wallahi idan suna takama da kuɗi to mu zuba hakan ya yi daidai hakan ya yi yadda kuka yanke kin ga idan aka raba auren sai ta koma karatunta idan ta gama a haɗa su aure da wannan yaron sudes dan naga don na ga sun dace kin ga irin yadda yake kallon ta kuwa murmushin ummi ta yi yana su ya ce min an aika da takardar ƙara zuwa police station su kuma za su aika Hilal ɗin har gida domin shi muke ƙara ba iyayensa ba idan ya shigo hannu sai su tsunduma su ma a ciki duk da yadda ta tsani hilal amma bai hana ta shiga tsananin furgici ba lokacin da tutuna da wasu lokuta baya ita da hilal suna tafa cikin mota 'yan sanda suka tare su duk wani abin da suka bukata a wajen shi yana da shi amma suna buƙatar miƙa station ya shiga damuwa da ƙyar birabin ɗinsu da kuɗi suka bar su suka wuce saboda dare da suka yi ranar sun je fati bikin muhammad yana shigowa mota ya sauke ajiyar zuciya ya shiga ƙyalƙyala ta shiga ƙyalƙyala masa dariya dube sa kamar wani jarumi ashe rago ne tsoron 'yan sanda yake yi ta ƙara tuntsurewa da dariya goron numfashi ya sauke babu abin da na tsana sama da tuzarcin 'yan sanda domin su domin su don su wulakanta ka su zuban maka da mutunci a idon duniya ba wani abu ba ne ba shi yasa nake kiyaye duk abin da zai haɗa ni da su to yanzu hilal idan ba fata ba aka tuba maka 'yan sanda gida kashi a wanda za ka yi kenan ta yi magana tana toshe baki tana dariya wata uwar harara ya wurga mata waye ce miki tsoro nake ni kawai mutu mutunci na ne ba na so ya zube shi ne kawai ina ga ranar sai na ji kamar in mutu kashe masa ido ta yi allah ma ba zai sa har abada ba kai da zuwa station amin ya ce suka ci gaba da hirar soyayyarsu abin da ya faɗo wa hanan a rai kenan ta ji faɗuwan gaba wata zuciyar ta ce ke bai ga abin da zai same ki ba ko zubewar mutuncin ki da tausayinki ya ɗauki gangan jikinki ya yasar a titi a tunaninsa ya kashe ki Ki kauda tunaninsa kawai, lokaci ne da za ki ɗau da wannan tunanin. Da wannan tunanin ta kauda Hilal a ta, tana jin zuciyar tana yi mata tsananin zafi. Miƙewa ta yi falon yana jujjuya mata ta nufi ɗakinta tana haɗa hanya. Tausayinta Tausayinta ya yi ya lullube su daga ummu har hajjo wacce ke lissafi kala-kala cikin zuciyanta. Kallon Muhammad ya yi cike da damuwa, Muhammad ni ku auren nan tun da ya gabato. nake cikin tsananin faduwar gaba wanda ban san dalilinsa ba kuma kullum babu ranar da za ta fito ta faɗi ba tare da ta tuna min da hanan ba ba na bacci muhammad ba ni da sukuni tun da na rasa hanan kullum cikin kuka nake babban damuwa ta shine ban san yadda za a yi in soma zaman aure da kanwan matata ba haƙuri za ka yi hilal ka sa zuciyanka iyawar sai iyawar sai kaga komi ya zo maka da sauƙi sannan ina so in shaida maka wani abu guda ɗaya shine ka yi ƙoƙarin kiyaye haƙƙin janan a wuyanka har ta wajen kwanciyar aure ko saboda haka sai ka ga ka samu sassauci a cikin zuciyarka ita kuma hanan kai ta yi mata addu'a Allah ya jaddada rahama a gare ta yanzu ka tashi lokaci na ƙuriya mu je wajen kamun nan ka ga yanzu karfe wurin biyar kuma an daɗe da fara su bilal da ana sun kwashe 'yan mata suna can hall ɗin an ce min a kabir gem, ake yi Iska mai zafi ya furza tare da janyo goron tsawon wata ya kai bakinsa ya shiga kwalkwala, saboda yadda maƙoshinsa ya bushe. Washe gari ta kasance ɗaurin auren Hilal da Janan ga baki ɗaya gida ya rikice duk inda ka ɓulla 'yan uwa da abokan arziki ne ciki da na waje can family. Can family house ɗinsu ake gudanar da sha'anin fannin ango da amarya duk can ake, duk can aka wuce gidan mai dala don gabatar da biki. Karfe ɗaya da minti talatin ɗaukacin jama'ar da ke zagaye da wannan tamfatsetsen gida wanda ta kusan girman unguwa ɗaya suka shaida ɗaurin auren Hilal Abba mai dala da Janan Kabir mai dala a kan sadaki naira miliyan ɗaya. Na 'yan jarida suka shiga aikinsu, maroƙa da mawaƙa suka shiga nasu, hidimar, hidimar Alhaji Abba kuwa ya ɓalle bakin aljihunsa. Sai sai ɓarin naira yake yi a wajen da kyaututtuka na alfarma. Ta fannin Hilal kuwa wannan ita ce baƙa rana a gare shi da ba zai taɓa mantawa da ita ba. Jiri ne ya shiga ɗibansa numfashinsa yana sunturi a ƙirjinsa da sauri ya nufo sai ya buɗe ya shiga ya rufe da ki ya kunna AC ya shiga ya sauke numfashi sama-sama sabon kuka ne ya kwace masa rintsa idanuwansa ya yi hawaye na gudu a fuskarsa. Fuskar Hanan ya hasko ranar ɗaurin aurensu ta sha bulules mai fararen stone an yi mata gwaggwaro da silba ta riƙe 'yar jakarta silba fuskanta na fidda annuri aka fito da ita ƙofar gida suna haɗa ido ido suna haɗa ido ta ƙifta masa ido shi ma ya kashe mata ido ɗaya nan jama'a suka shiga kashe musu flash na kyamara ya riƙo hannunta zuwa wajen iyayensu tana ta murmushi kuka ya rushe da shi Allah sarki hanan Allahu akbar kenan kin tafi kin bar ni ina son ki hanan ina matukar ƙaunar ki soyayya ki da ƙaunar ki su ne jinin da ke yawo cikin jijiyoyin jikina waya sai ya ciro ya fito da hotonta na ranar ɗaurin aurensu tana waya aka yi mata hoton ta sha lalle sai annuri ke fita a fuskarta Muhammad kuwa shi ya rinka amsar gaisuwa a maimakon ango duk da minti-minti yakan kalli motar da ya ga Hilal ya shiga zuciyarsa cike da tsoro. Allah Allah yake yi ya bar wajen don ya samu Hilal duk wanda ya tambaye shi sai ya ce ya je amsa waya da kyar ya samu Hilal cikin mota bai tsaya ba bai tsaya ce masa komai ba ya ja motar ya nufi gida da shi. Sudes, wayau tun safe me ya hana ki fitowa? Abba har tambayar ke yi, bai ganka ba. Ni ina ga kamar kana da damuwa, kuma to ranar da muka baro gidan hajjaju ga baki ɗaya baka da sukuni kallon kanin nasa ya yi idanuwansa sun ƙanƙance gashin kansa iya ya mutse ya ɗago kai daga kwance da ya yi ya jingina da jikin gadon shurem wallahi ina cikin matsala zaro ido shurem ya yi wace irin matsala su me yake faruwa to ranar da na ganta take yi min gizo a idanuwa na musamman kyawawan manyan idanuwanta da siririn lips ɗinta masu ɗaukar hankali. Ya shafa gashin kansa yana huci mai zafi. Wace ce ita? Shuram ya tambaya, cike da ƙosa maimakon ya amsa miƙewa kawai ya yi ya ce ban yi sallah zahar ba bara in yi alwala in yi sallah ya faɗa tola shi ko shuran bin sai da kallo tun safe take rufa a ɗaki tana rera kuka duk yadda ta so ta lallashi kanta abin ya faskara ga baki ɗaya cikin tsananin tashin hankali take wanda ba ta san dalilinsa ba ga wani mugun ciwon kai da yake rufe ta har ba ta iya buɗe idanuwanta komi ba ta ci ba tun safe take abu guda ɗaya har karfe shida na yamma janance gaban ummi da dangin ummi suna yi mata huɗubar zaman aure wadda wadda take faman kuka mai ban tausayi ga baki ɗaya hankalinta yana wajen 'yar uwarta Hanan sannan minti-minti takan sauke ajiyar zuciya wata bata san dalilinta ba. Motoci ne su jera a ƙofar gidan lokacin da aka fito da janan da ɗumbin jama'a waɗanda ke ta rera guda. Jiniya ce kawai take tashi a cikin unguwa wanda escort suke yi na sojoji da suka zo rakiyar janan gidan aurenta. Da ƙyar aka ɓamɓare ta a jikin mahaifiyarta, hannunta riƙe da babban hoton enlargement wanda aka yi musu ita da ‘yar uwarta Hanan. Yake makala a ɗakinsu, ta nace sai ta tafi da shi. Dankararriyar mota sabuwa dal baka aka saka janan ciki wadda Alhaji Abba ya ce a ɗauko ta ciki kuma ya mallaka mata ita duniya da lahira. Haka aka ɗibi mutane sai gidan janan inda ‘yar uwarta ta zauna. Da ƙyar Muhammad ya shawo kan Hilal, ya riko sa har gida da wasu abokansu guda biyu man ka kwantar da hankalinka, ka yi addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya. Jinjina kai ya yi yana cije leɓe numfashinsa na sauke a hankali gefen ƙirjinsa na hagu yana yi masa nauyi da ƙyar yake ɗaga ƙafafuwansu har cikin gidan da sallama shiru falon babu kowa. Shi dai Bilal ganin babu kowa ya dubi Muhammad ya ce, to ai ina ganin tunda babu 'yan mata kowa ya watse, mu juya kawai mu juya kawai tunda dare ya yi, ni madam na gidansu tana jira na. Shi ma Muhammad jin abin da Bilal ya ce ya sa ya riko hannun Hilal ya damka masa leda kaza ya yi masa sai da safe. Kallo kawai yake bin su da shi yadda suke zolayarsa suna yi masa fatan samun 'yan biyu har suka fice daga falon suna zolayarsa. Kujera ne ma ya zauna ya jingina da ita ya kwantar da kansa yana kallon yadda fanka ke kaɗawa yana lumshe ido. Baba mai gadi ya kwaɗa sallama a ƙofar falon. Da sauri ya ɗaga kai ya dubi agogo sannan ya miƙe ya nufi kofar da sauri ya buɗe labule idanuwansa jajir. Ya aka yi ne baba? Ranka ya daɗe 'yan sanda ne a kofar gida ga su can sun ce a yi musu sallama da kai. Dafa kansa ya yi lokaci ɗaya yadda kalmar da ta ƙi zuciyarsa gabansa ya yanke ya faɗi. ‘Yan sanda? Ya maimaita a hankali, baba mai gadi ya ɗaga masa kai. Muje, ya ce, murya a dashe, ya bi bayan mai gadi har ƙofar get ya buɗe ƙaramar ƙofar suka yi ido hudu da ‘yan sanda. Guda hudu biyu da bindiga a hannunsa ɗaya na tsaye a gefe. Wani mugun miyau ya haɗiye sannan ya tattaro harshensa da ya yi masa nauyi. Da ƙyar ya ce, Gani, me kuke bukata daga, daga ina kuke? Farar takarda da ya miƙa masa yana zara gilas ɗinsa duk wannan amsoshin za ka samu a state CID. Ga basawa idan kuma aka buɗe takarda za ka ga ƙarin bayani gobe. A ranar 14 ga watan biyu 2022 ake buƙatar ganinka. Sammaci daga iyalan gidan Alhaji Adamu Marafa suke yi maka sakamakon kashe matarka da kai ka kuma jefar da gawarta, don haka gobe karfe sha ɗaya ta yi maka a can, idan ba haka ba za ka fuskanci fushin hukuma. Yana gama faɗin haka ɗan sandan ya dubi sauran sajan mu tafi suka sara masa da oke sa suka nufi motoci suka tada suka bar ƙofar gidan a guje da jiniya.